بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين goma ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 23 ga watan septemba 1996 الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يتي المسألة الخامسة والثلاثون مسألة ثلاثين دبير وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يا كما للكفني يزما ينادى أو kuma yana da wadata yasturu jami'a badnihi yadda zai rufe dukkan jikin mamaci ba dan komai na faɗi haka ba li hadisi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu sai dan saboda hadisin Jabir Allah ya kara mishi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khataba yawman wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi khutuba fa zakara rajulan min ashabihi sai annabi ya tuno wani mutum daga cikin sahabban shi ya bincika cewa ina wane yake قبض فكفن في كفن غير طائل ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuno wannan sahabi ya magana game da wannan sahabi akan cewa Allah ya ɗauki ran shi kuma an yi mishi likafani shi wannan sahabi amma likafanin ba shi da tsawo bai wadata ba bai lullube shi yadda ake so ba wa kubira lailan kuma an yi mishi kabari da daddare an rufe shi da daddare fa zajara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yuqbara ar-rajulu bil laili sai annabi ya hana a rufe mutum da daddare hatta yi salla alaihi har sai an yi mishi sallah illa an yattarra insanun ila zalika sai dai in shi mutumin ya buƙaci haka ma'ana mamacin in an ga cewa zai lalace kafin wayewar gari to babu laifi wannan sai a rufe shi haka gwargwadon komai kankantar mutanen da suka samu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza kaffana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu idan ɗaya daga cikin ku zai wa ɗan uwan shi musulmi likkafani ko ɗan uwan shi na jini zai mishi likkafani sai ya ainihin kyautata likkafanin nashi in a in ya samu ikon haka akhrajahu muslim al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na hamsin wa ibn al-jarud da ibn al-jarud a cikin littafin shi al-muntaqa a cikin shafi na 268 wa abu dauda da kuma al'imamu abu dauda a cikin sunan a juz'i na biyu shafi na 62 wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujalladi na uku na al-musnad shafi na 295 da shafi na 329 وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي الإمام الترمذي يروي جملة تكرشيت وانا حديثي إتتي ودتكي إذا كفن أحدكم أخاه falyuhassin kafanahu in istata'a to tirmidhi shi wannan jumla kadai ya ruwaito a cikin mujalladi na biyu na sunan tirmidhi shafi na ɗari ɗaya da talatin da uku wa ibnu maja ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi amma shi ma jumla din ta ƙarshe idza kafana ahadukum akahu din zuwa ƙarshe min hadisi abi qatada amma su tasu riwayar hadisin da tirmidhi da ibnu maja da suka ruwaito wannan lafazi na ƙarshe daga abu qatada suka ruwaito amma muslim da ibn jarud da abu dauda da ahmad sun ruwaito daga jabiru dan abdullahi ne wa qala at-tirmidhi al imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun wannan hadisi ne mai kyau qultu ni ash-shaykh muhammad nasiruddin al-albani abu abdurrahman sai na ce bal huwa hadithun hasanun a'a wannan hadisi ya fi karfin a ce hasan hadisi ne sahihi hadisi ne mai inganci ba mai kyau kadai ba fa inna isnadahu an jabirin sahih yace domin isnadin hadisin kadai ko da waccan hanya ta farko ta jabir kawai hanya ce sahihiya fa kaifa idan bamma ilaihi hadisu abi qatada to ina kuma idan an hada shi da ainihin hadisin abi qatada riwayar jabir kadai sahihiya ce to ina kuma a ce an hada ta da riwayar ainihin abu qatada mun fahimci wannan ko ashe sai ta zama asahu kenan kun san malaman da idan suka ce wa hadha al hadithu asahu shay'in fil bab hadha la ya'ni anna al haditha sahih malaman hadisi na dan suka ce wannan hadisi ya fi inganci a cikin babin ta iya yiwa shi hadisin matacce ne amma ana nufin an haɗa shi da sauran hadisai da ke kan wannan matsala shi ne yake da dama dama sai suke asahu ba wai dan mai inganci bane ba ma'ana mai inganci a'a kadai dan ya fi sauran dama dama to amma a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da wani sabon istilahi da Allah ya hore mai ya fara yin shi a cikin littafin shi a sahih sunan na abi dawuda sai ka ji ya ce haza hadisun afahu ma'ana isnadin shi ya kai sahihi ya wuce sahihi to babu kuma wani lakabi da malaman hadisi suka saba yi wa hadisi sahihun li zatihi wanda ya wuce a ce sahih kawai to amma idan a sheikh nasiruddin al-albani ya ga ingancin ya kai ya komo sai ya ce haza hadisun afahu to asahu din albani ya saba wa asahu na ainihin malamai da suka gabata na hadisi na da kamar yadda idan turmizi ya ce hadisi hasan ya saba wa abin da sauran malaman duniya suke nufi da hadisi hasan amma in ya zo ya hada hadisun hasanun garibun to ya dawo kuma wurin istilahin malaman hadisi na saura na duniya mun fahimta imamu turmizi ya ce haza hadisun hasanun to abin da yake nufi da hadisi hasan ya sha bamban da sauran malamai in suka ce hadisi hasan amma ran da kaji ya ce hasanun gharibun ya hada hasan da gharib to kuma ya dawo istilahi na malaman duniya kenan mun fahimci wannan da kyau ko sai san da aka samu wannan matsala za a zo a fayyace me yake nufi da nashi hasan din me yake nufi da hasanun gharib za mu zo wata ran zaka je albani zai nakalto cikin maganganun tirmidhi in yace haza hadithun hasanun hasanun gharibun to muka zo wannan gaba sai ai bayani saboda likulli maqalin makan likulli makanin maqal kowane wuri yana da magana da ya kamata a faɗi shine sai yake cewa wa'azahu siddiq hasan khan fi rawdatin nadiya akwai wani babban malami indiya ne daya cikin malamai na ahlus sunna ya rasu kamar shekaru 200 ba kaɗan da suka gabata indiya ne Allah ya hore mishi ilimi na tafsiri da fiqhu da na hadisi sannan yana da aqida ta salaf amma kadai dan ya ɗauki littafin Muhammad ibn Ali ash-Shawkani ad-Durar al-Bahiyya ya mai da shi ainihin arrabatin nadiya ya sharhin shi sai suka mai sharri suka ce dan shi'a ne amma ba dan shi'a bane shi ma yana faɗa da shi'a ne ka san Allah ya sa ka taso cikin tantagariyar jahilai da ba sa iya bambance tsakanin shi'a da ahlus sunna ba sa iya bambance tsakanin qur'ani da bori da bokanci sai su ce kai dan shi'a ne sai su ce kai boka ne sai su ce kai bori ne na dalili ba su san sunna ba ba san shi'a ba ba san qur'ani ba ba san bori ba to in Allah ya sa ka taso cikin su sai kai hakuri mun fahimci wannan ko don su mahaukata ne kuma jahilai ne su ne wa addinin musulunci dameji in ka daka ta tasu sai ku yi musulunci dameji gaba ɗaya kai ka san abin da suke su ba sani ba to kai kakka biya ta tasu mun fahimci wannan to haka siddiq hassan khan ya taso ainihin a ƙasar india babban malami ne har sarauniyar garinsu ta matsa sai da ta samu ta aure shi saboda ya kai ya komo a wajen ilimi to yana da tafsirin alqur'ani yana da sharhi da yawa blogul maram da larabci yana da sharhi da yawa blogul maram da yaren indiya da sharhi da yawa blogul maram da yaren urdun da sauransu to yayi littafi ar-rawdatun nadiyya fadama mai dausayi sharhi ne na littafin ad-durarul bahiyya na muhammad ibn ali ash-shawkani to wannan littafi yana daga cikin littattafan da in ka same su a cikin maktaba ka kamo da littafi wanda yake na na fiqhun hadisi don babban malami ne ya rubuta shi to amma li kulli jawabin kabwa duk yadda mutum ya kai da komowa wajen iyawa da kwarewa da gyara wata ran sai an same shi ya kuskure to anan ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa wa azahu Siddiq Hassan Khan fi ar-rawbatin nabiyya Siddiq Hassan Khan ya danganta wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi ar-rawbatin nabiyya mujalladi na farko shafi na 164 lil muslimin yace muslim ya fitar da wannan ainihin hadisi mun fahimci wannan ko sai muhammad nasiruddin al-albani ya ce fawahima sai ya zama shi ainihin siddiq hassan khan ya yi kuskure domin ainihin wannan riwayar jumla ta ƙarshe wadda take cewa idza kafana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu riwaya ce wadda ta zo daga ainihin abu qatada mun fahimta to al-imam tirmidhi da ibnu majah suka ruwaito ta to cewa muslim ya ruwaito ta to kuskure ne muslim shi ya ruwaito riwayar jabir ne kaga yadda malaman hadisi suke bi ɗaya bayan ɗaya asalin riwayar da cikakken lafazi to jabir ya ruwaito ta cikin sahabbai al-imamu muslim da ibn jarud da abu dauda da ahmad suka ruwaito cikin malaman hadisi amma wannan jumla ta ƙarshe da ke cewa idza kafana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu in istata'a ita kadai wannan jumlar muslim bai ruwaito ta ita kadai ba waye ruwaito ta ita kadai al-imam tirmidhi da al-imam ibn majah ba daga jabir ba amma daga abu qatada to danganta wannan riwaya wa imam muslim shine muhammad nasiruddin al-albani yace fawahima ai fawahima al-imam siddiq hasan khan shi siddiq hasan khan din yayi kuskure akan haka dai dama kai da jin khan ka san khan indiya ne ko pakistan ko bangladesh babban malami ne allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi والزيادة لأحمد في رواية له wannan ainihin ƙari ɗin an samu al'imamu Ahmad shi ma ya ruwaito ta a cikin wata riwaya daga cikin riwayoyin shi al'imamu Ahmad ɗin ma'ana cewa idza kafana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu in istata'a qala al-ulama'u malamai suka ce wal muradu bi ihsanil kafani nazafatuhu abinda ake nufi da kyautata likafani shine a samu likafani mai tsafta wa kasafatuhu ya zama mai kauri ba mai shara-shara ba wa satruhu kuma ya zama yana da tsawo yadda zai suturce mamacin gaba daya wa tawassutuhu ya zama kuma yana da matsakaiciyar daraja bai cika wucewa can sama ba wajen tsada bai cika kaskanci da yawa ba wa laysa al-muradu bihi sarf a as-sarfu fihi ba wai ana nufin ainihin a a yi almubazzaranci ba wal mughala ko kuma ya zama an wuce iyaka wa nafasatahu ba kuma ainihin ana nufin ya zama ya cika tsada da yawa ba ya zama mai tsafta mai kyau mai suturcewa ba mai shara-shara ba ba mai tsada da yawa ba ba kuma na alfahari ba to abin da ake so kenan wa amma ishtiratun nawawi fil majmu'i amma al-imam an-nawawi a cikin littafin shi al-majmu' sharh al-muhazzab a cikin mujalladi na biyar shafi na 195 zuwa 197 ya sharɗanta kaunahu min jinsi libasihi fil hayati yace irin tufafin gwargwadon darajar tufafin da mutum yake sawa a lokacin da yake da rai to gwargwadon darajar irin wannan za a yi mishi likafani la afkhara minhu kada a samu wanda ya fi wanda yake sawa a rayuwar shi alfahari wala ahqara kar kuma a samu wanda yafi wanda yake sawa a rayuwar shi kaskanci Muhammad Nasiruddin Al-Albani al-Faqih al-Usuli sai yace fa fihi nazarun indi wannan magana akwai gyara a wuri na dangane da cewa din nan sai an dubi wani iri ne shi mamacin yake sawa a rayuwar shi to a dubi darajar shi sai a mai likafani da irin shi yace a wuri na akwai gyara iz domin kuwa annahu ma kaunihi mimma la dalila alaihi tare da cewa wannan magana da nawawi ba ta da dalili a cikin alqur'ani ko sunna faqad yakunu libasuhu fil hayati nafisan ta iya yiwa tufafin wannan mamaci ya zama a rayuwar shi tufafi ne mai matukar tsada to kuma an hana ailikafani da mai matukar tsada kaga an kauce wancan ka'ida aw hakiran ta iya yiwa kuma ya zama mai kaskanci ne sosai shari'a kuma ba ta son mai kaskanci sosai ba ta son wanda kuma ya wuce da tsada da yawa matsakaici ake so sai ce fa kaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi zalika to ya za a ce likafanin da za a sanya mai zai zama daga jinsin ainihin mai kaskanci ko kuma mai tsadar tsiya kaga an saba shari'a kenan don haka wannan magana ta al-Imam an-Nawawi abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake nuni akwai gyara akan ta kuma haka al'amarin yake al-Imam an-Nawawi wannan magana ta shi kuskure ce Allah ya fi mishi المسألة السادسة والثلاثون مسألة ثلاثين شدة محمد ناصر الدين الألباني يتشي fa in zaqal kafanu an zalika amma in kafanin ya zama ya kuntata fa bai wadaci mamacin ba yadda za a iya rufe jikin shi walam yatayassar sabiqu ba a samu ba a samu damar wanda yake da cika wanda zai rufe mamaci ba sutira bihi ra'asuhu wa ma qala min jasadihi sai a ainihin lullube kanshi kanshi mamacin da kuma sauran abin da ya rage na jikin mamacin wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alaihi shay'un min al-idkhir aw ghayrihi min al-hashish sauran bangaren jikin mamacin da ya rage bai samu likafani ba in aka je aka saka sha kabari sai a datso tsaure ko kuma wata ciyawa daban sai a zuba sai a rufe ainihin sai a tura ƙasa me yasa ka faɗa haka Muhammad Nasiru Dinar Albani sai ya ce wa fihi hadisani muna da hadisai biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji addinin albaniyancin kenan shin yayi daidai da irin naka addinin da kake yi kai addinin ka da kake yi da zato mu a ganin mu mu abin da muka saba mu ba za a kawo mana ka'ida kaza duk wannan maganganun maguzanci ne fa duk wanda zai magana karshe ba zai ce Allah ya ce annabi ya ce ba to wannan shi ake kira maguzanci kuma abin da annabi ya zo rusawa kenan saboda haka duk waɗannan maganganu da Nasiruddin Al-Albani yayi da daga karshe ya ce domin ka za kaza da surutai ya kawo sai a ce surutan banza kenan wannan amma tun da ya ce wasihi hadisan to dole ne kowa ya tsaya ya sara saboda ya ji maganar manzon Allah za a kawo in ka yi ashar manzon Allah kaiwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna da hadisai biyu akan haka al-awwalu hadisi na farko an khabbab ibn al-arat daga khabbab dan arat fi qissati mus'ab a cikin qissan mus'ab wadda muka karanta a jiya wa qawlihi fi namiratihi da kuma maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi game da wannan mayafi na mus'ab wanda bai kai a suturce shi ba ma'aiki yace ba'uha min ma yali ra'sahu ku sanya wannan tufafi ta lullube ainihin kanshi wa fi riwaya a wata riwaya ghattu biha ra'sahu ku rufe kanshi da wannan tufafi waja'alu ala rijlaihi al-idkhir sauran kafafuwan shi da suka rage abu da kuma ku datso ganyen tsaure ku sa akwai mahallin shahid ko babu akwai mahallin shahid zahiri a cikin hadisin haka malaman hadisi suke yi ka je ka dauki sahih al-bukhari muslim abu dauda muwaffa duk in suka yi magana zai ce babin kaza zai ce annabi ya ce kaza wannan magana ta isa amma don aka ce babin kaza ba za a ce Allah ya ce annabi ya ce ba to wannan hayaniya da bankaura ne batar da mutane za a yi kawai muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa taqaddama bi tamamihi fil mas'alati ar-rabi'a wa 30 wannan hadisi ya ainihin gabata a cikin mas'ala ta ainihin 34 cikakken shi ya gabata mun karanta shi ainihin ajiya a shine yace safati as-sabi'a wal 50 a cikin shafi na 57 a tsohon bugu kenan wanda kullum muke ishara gare shi amma a wannan sabon bugu da ke hannunmu shine shafi na saba'in da shida saboda lokacin da zai gyara din tsohon bugun zai rike a gaban shi to in ya ce shafi kaza to wannan tsohon bugu da ke hannun shi yake kallo to a wannan tsohon bugu din da aka tashi za a buga a sabon bugun su kuma masu madaba'a sai ba su duba sun cancanza waɗannan shafuffuka da ya faɗi don su daidai da wannan da ke hannunmu ba mun fahimci wannan da kyau ko amma insha Allah ta'ala za a zo za a yi haka nan gaba a hankali a hankali har sai Allah ya cika ni'imar shi tamamul minna da albani wa ta'aliki ana nan ana zuba shi a karkashin fiqh sunna haka zai fito irwa'ul galil da albani ya akan littafin manarus sabil na ibnu zawyan ana nan ana zuba shi a karkashin manarus sabil din sai rinka fitowa haka kamar yadda littafin nasbur raya da sauransu duk suke fitowa a karkashin waɗannan ainihin da aka yi takhrijin ko kuma ainihin al-mughni fi hamlil asfari fil asfari تخريج إحياء علوم الدين دون كده إحياء علوم الدين نا الإمام الغزالي رحمه الله idan dai takhrijin al-iraqi ne zai ga takhrijin a ƙasa matanin ihya'u din a sama to wannan ainihin haka ake kokarin za a yi wa waɗannan littattafai da Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa takhriji wa ma zalika wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba zai gagara Allah ba insha Allah ta'ala wa liyaqdi Allahu amran kana maf'ula الثاني hadisi na biyu da zamu kafa hujja da shi عن حارثة بن مبرد دغ حارثة بن مبرد قال حارثة يتي دخلت على خباب ناشغا داكي ko kuma gida wurin khabbab dan aratti sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qad iktawa fi batnihi na same shi bai da lafiya di yayi wa cikin shi lalas sab'an har ainihin wato guda bakwai wurare bakwai an yi mishi lalas haka lalas dangane da yin shi shari'ar musulunci ta zo da nassoshi biyu wani wuri ta hana wani wuri ta nuna ba laifi sai aka ce abin da ake nufi da waɗannan shari'a da suka zo dangane da lalas shine ka bar shi ya fi amma in ya zama babu makawa to sai ka yi shi a ƙarƙashin haka kana nan da wani ainihin ciwo ya yi baroro ko makamantan haka a samu wani magani da za a yi maka yafi amma an rasa wani magani sai an yi sakiya babu laifi sai a yi shine aka samu wannan sahabi cikin shi wurare bakwai duk an yi lalas faqala sai wannan sahabi khabbabu dan arat yace laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada ɗaya daga cikin ku ya burin mutuwa la tamannaituhu wallahi da ne burin mutuwa saboda rashin lafiyan ya kai tsanani amma tunda manzon Allah ya hana ba za a yi ba ka ji sahabbai din da haka suka zama sahabbai din waɗanda ba su yi manzon Allah wannan biyayya ba sunan su munafikai a wannan lokaci mun fahimta ko to kai ma yanzu baka yi manzon Allah irin wannan biyayya ba fa kai ma sunan ka munafiki kawai kaulan wahidan kana musulunci ana cewa manzon Allah ya ce kana kauda kai kana jada kai shikenan sunan ka munafiki amma kana musulunci aka ce Allah ya ce annabi ya ce shikenan sai ka miƙa wuya إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا wa afa'ana haka muminai na gaskiya suke faɗi in aka ce a zo Allah ce annabi ya ce sai su ce mun ji mun yi da'a wa laqad ra'aytuni ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khabbab ya ci gaba da bada labari ya ce na taɓa gani na a wani hali ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la amliku dirhaman ban mallaki ko dirhami ɗaya ba ma'ana akwai zamanin da muna tare da ma'aiki ban da ko kwandala kwaya ɗaya ko naira ɗaya ban da ita وإن في جانب بيت الآن لأربعين ألف درهم amma yanzu a gefen gadona ko gefen gidana a cikin ɗakina a yanzu akwai dirhami dubu ɗari hudu akwai dirhami dubu la'arba'ina alf dirham ma'ana dirhami dubu hudu a yanzu yake ainihin wato dubu arba'in dirhami dubu arba'in a yanzu yake da su amma a zamanin manzon Allah ya taɓa wayar gari bai da dirhami ko ɗaya amma a yanzu yana da dirhami dubu arba'in to an samu canji kenan ko thumma ata bi kafanihi yana nan a wannan hali din nan sai aka ɗauko mishi likafanin shi dama mun taɓa karanta cikin sahihul bukhari cewa ya halatta mutum ya tattali likafanin shi tun yana da rai dalili shine hadisin da ainihin annabi yana zaune wata mata ta kawo mishi wani mayafi annabi ya shiga ya fi wannan mayafi ya farin ciki da shi wani sahabi ya ce ya manzan Allah ka bani wannan mayafi manzan Allah ya koma gida ya tubo ya kawo mishi annabi ya tashi ya tafi sahabbai suka zargi wannan sahabi dan me ya karba yana cikin so kuma ka karba ya ce wallahi ba dan komai na karba ba sai dan wannan ya zama likafani na tunda manzan Allah ya sa da dumi albarkar jikin shi to hakan din aka ko wannan abu ya zama likafanin shi to da waɗannan dalilai aka ce ya halatta mutum ya tattali likafanin shi tun yana da rai ko ka tattali yadin ka ajiye ko ka tattali ainihin abin da ya shafi fari wanda za a yi maka likafani da shi ko kuma ka tattali shi kanshi likafanin ka ɗinka shi tsaf ka gwada tsawonka komai da komai ka sa sai ka rataye shi haka kana gani za ka fita kasuwa ga likafanin wannan ya yi cikin ta ma ko ya halatta mutum ya tattali kabarin shi kafin ya mutu malamai suka ce wannan bid'a ne zamu zo Muhammad Nasiru bin Al-Albani ya kawo mana waɗannan abubuwa ya ce bid'a ne mutum ya tattali kabarin shi kafin ya mutu ai kai ma haka ta ishe ka duk sanda aka yi ruwa sai ka aika da yara an kwarfi summa ata bi kafani sai aka zo da aka kawo mishi ainihin likafanin shi falamma ra'ahu baka da ya ga wannan likafani sai ya fashe da kuka wa qala bari ku ji inda abin da ya tunani da ya ga wannan likafani sai ya ce walakin na hamza ta lam yujad lahu illa kafanu hamza ya fi ni daraja amma ba a sama mishi litkafani cikakke ba sai ainihin illa burdatun malha'u sai wani bargo mayafi kawai tsagi guda shi aka sama mishi amma ni ga yanzu cikakken litkafani ina da shi idza ju'ilat ala ra'sihi qalasat an qadamaihi idan aka lullube wannan likafani aka lullube hamza da shi wajen kanshi sai kafafuwan shi su bayyana wa idza ju'ilat fi qadamaihi qalasat ar-ra'sihi idan kuma aka rufe wajen kafafuwan shi sai kanshi sai ya bayyana wa ju'ila ala qadamaihi al-izkhir sai aka sanya ganyen ainihin tsaure a ciyawa tsaure a kafafuwan hamza to ash-shahid anan da Nasiruddin al-Albani yake kafa hujja da shi shine in likafani bai wadata ba sai a ainihin ja a rufe kai in aka je aka aje mutum a kabari sai a kawo wannan ainihin ganye sai a lullube sai a tura ƙasa mun gane ko dalili ga shi haka aka yi wa hamza an fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan sahabi ba wai ganin likafanin ne ya sa shi takaici ba yana ganin shi bai kai hamza daraja ba amma ga shi an sama wa hamza cikakken likai shi ya samu cikakken likafanin da hamza bai samu ba kamar na jiya da munin muka bayani riwayar bukhari game da abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ya ga duniya ta taru gare shi amma ga mus'ab dan umair ya rasu sai da ganye aka karasa lullube shi a cikin kabari gashi kuma yana ganin mus'ab ya fi shi daraja akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na 395 bi hadha tamam yace da wannan cikon wannan ciko yake nufi shine laqad ra'aytuni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila akhir al-hadith saboda asalin hadisin yadda aka fi sanin shi shine la yatamanna yanna ahadukumul mauta to shi imam ahmad ya fitar da shi da cikakken lafazin haka wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi yana da inganci wa tirmidhi tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi duna qawlihi amma bai fitar da magana cewa summa ata bi kafnihi sannan aka ainihin zo da likafanin shi ba shi tirmidhi bai ruwaito wannan zuwa karshen ta ba wa qala sai shi tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci mun sha bayanin yadda ake hadisi ya zama mai kyau kuma mai inganci malamai da suka zo bayan turmizi suka yi ta zargin shi yaya za a yi hadisi ɗaya kuma ya zama mai kyau mai inganci saboda akwai karo don abin da ake nufi da hadisi sahihi shine hadisin da mutumin kirki ya ruwaito shi mutumin kirkin da ya zama yana da cikakkiyar hadda to shi yake zama hadisi sahihi da sauran sharuɗa mun fahimci wannan da kyau ko to an aka samu hadisi ya kasance hasan shi kuma yana nufin a samu hadisin wanda zai ruwaito shi ya zama khafifur babbi haddashi shi kuma ta zama mai sauki to ya za a yi hadisi ɗaya ya zama hasanu wanda ya ruwaito shi mai raunan na hadda ne mai saukin hadda kuma ya zama wanda ya ruwaito shi mai cikakkiyar hadda zai yi akan mutum ɗaya a ce wane yana da hadda ɗari bisa ɗari amma kuma haddashi saba'in bisa ɗari ce ai an samu contradiction an samu karo a tsakani to sai malamai suka yi ta zargin turmizi akan haka sai da shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya ya zo ibn taymiya yana da littafi na ilimin mustalah hadis a nan ciki ya ce da yawanci ba su fahimci abin da turmizi yake nufi ba suka yi ta zargin shi ya ce duk sanda gaji turmizi ya kawo hadisi guda ɗaya ya ce hadisin hasanun sahihun to yana nufin ɗayan ma'ana biyu ko dai ya zama wannan hadisi yana da isnadi sahihi kuma yana da isnadi hasan a ƙarƙashin haka ya zama hadisin yana da isnadi biyu kenan akwai isnadi sahih akwai kuma isnadi hasan to in an tashi za a fito da ibarar turmizi ƙarara sai a ce هذا حديث حس هذا حديث حسن وحديث صحيح ma'ana hadisin yana da hanya biyu ɗaya kyakkyawa ɗaya kuma ingantacciya a ƙarƙashin ibara ta farko kenan a ƙarƙashin fassara ibara shi ta biyu sai a fassara da cewa turmizi sanda ya faɗi wannan hukunci yana cikin shakka ne shin wannan hadisi hasan ne ko ya kai matsayin sahih to sai ya ce hadisun hasanun sahihun ma'ana wannan ibara hadisun hasanun au hadisun sahihun ko dai wannan hadisi sahihi ne ai hasan ne ko kuma ma ya kai sahihi to a takaice takaita abin da al-Imam Tirmidhi yake nufi kenan dan haka malamai suka ce kitabut Tirmidhi anfa min kitabul Bukhari sahih sunan Tirmidhi ya fi Bukhari amfani ba inganci ba amfani don shi Tirmidhi in kana tare da shi baka bukatar sai ka duba sharhi in dai ka kware ilimin musalal hadith zai zo zai tattauno maka matsaloli game da inganci na hadisi ko da yake yana daga cikin malamai masu sakaci wajen inganta hadisi akan yi mishi gyare-gyare sannan ƙarshe zai zai kawo maganganun malamai a ƙarƙashin hadisin shi yasa sai kaga cewa littafin shi so da dama in ka karanta matanin ya isar maka ba sai ka buƙaci ainihin karatun sharhin shi ba na haka masu sharhin nashi ba cika aiki suka mai tsawo ba sai dai kawai su ƙara buɗaɗa maganganun malamai ɗin kamar Muhammad Mubarak Fori kamar Ibn Sayyidin Nasi su da suka zo sai dai su ƙara buɗe maganganun malaman fiqhu din amma ya riga ya kawo maganganun malaman fiqhu maliku ya ce kaza sufyanu ya ce kaza wani ya ce kaza to su sai su buɗa ibnu sayyidin nas al ya'mur yana da sharhi da yawa tirmidhi ya sa mishi annafuhu annafuhu tayyib annafu shadzi fi sharhi tirmidhi ya fara shi ya je dab da zai karasa shi sai Allah ya mishi rasuwa sai al-hafiz al-iraqi ya dauki wannan sharhi sai ya karasa shi wannan sharhi ana nan ana haƙƙaƙa shi yanzu zai fita a cikin mujalladi takwas wannan sharhi sunan tirmidhi bai samu sharhi cikakken sharhi irin wannan ba sai kuma ya samu wani muhaqqiqi a ƙasar riyadh ta saudi arabia kuma ya nemi shi wani irin ta haƙiƙi na ilimi abin goma da goma ta haɗu akan wannan sharhi yanzu juz'i mujallad na farko da na biyu sun fito sauran suna can ana haƙƙaƙa su za a fitar da su to wannan shine sharhin tirmidhi mafi ainihin wato inganci da faɗi saboda mai shi malamin hadisi ne sannan kuma malamin ainihin fiqhu ne ya san mazhabobi kuma duk waɗannan na ahlus sunna to mubarak fori ya zo yayi nashi sharhin amma mubarak fori so da dama santsi yakan ɗibe shi dangane da ainihin ingantawa ko raunanawa domin shi ma yana kwanciya jikin imamu shaukani ne imamu shaukani kuma cikin nailul autar akwai kurakurai da dama sun faru gare shi wajen takhrijat mun fahimci wannan da kyau ko sharhin mubarak fori shine tuhfatul ahwazi mun fahimci wannan to ibn al-arabi kuma mai littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi shi ma ibn al-arabi shi kuma lokacin jinin malikanci yakan fusge shi jinin malikanci yakan yakan fusge ibn al-arabi wani lokacin kuma ash'ariyanci yakan fusge shi to shi yasa sai ka tara waɗannan sharhuhuka gaba ɗaya a cikin maktabaka tukuna za ga abubuwa sun yi maka yadda ainihin ake bukata in ba ka ba ka tsaya jikin sharhi ɗaya kuma ka zama mukallidin shi ba ka yi zurfin kafa a ciki ba sai kai ma ka zo san tsiye ta kwasar ka kai ma daga baya a zo ne maka intiqami da naƙadi Allah ya kiyaye to to shine sai ainihin a bayan ya gama kawo wannan hadisi ya kawo abin da Tirmidhi ya ce hadisin hasanun sahih sai ya ce warawa shekhani wa gairuhuma min tariqin ukhra an nahaya an tamanni al-maut yace Bukhari da Muslim da wasu malaman sun ruwaito ta wata hanyar daban cewa annabi yayi hani game da burin mutuwa shine ta hanyar Abbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kawun shi Abbas yana burin ina ma dai ya mutu saboda rashin lafiya ta mai tsanani annabi yake kada ya sake burin mutuwa in abu ya zama babu makawa kuma kai addu'a ya Allah wannan rayuwa in akwai alheri cikin ta karaya ne idan mutuwa ce alheri Allah ka ɗauki raina amma ba kyau ka ce Allah ya kashe ka Allah ya kashe ka babu kyau akan wannan walahu shahidun min hadisi Anas yace akwai hadisin da zai ƙara wannan hadisi ƙarfi wanda yake ainihin riwayar shi Anas ne Allah ya ƙara mishi yarda wannan hadisi ne shine wancan hadisin na farko wannan hadisi na Harisa dan Mubarrif shine yake nufin walahu shahidun wannan walahu shahidun abamiruhu na la ya'udu ila aqrabil ismi wa inna ma ya'udu ila ab'adihi mun fahimta walahu ai wa li hadisi harisa ibn mudarrib wannan da aka yi magana akan wancan da ya burin mutuwa din to yana da shahidi a cikin hadisin Anas nadhkuruhu insha Allah fil mas'alati taliya za mu ambaci wannan hadisi a cikin mas'ala mai zuwa din nan to shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace al-mas'alatu as-sabi'a wa thalathun mas'ala ta 37 wa idza qallat al-akfan wa kasrat al-mauta jaza takfinu al-jama'ati minhum fil kafan al-wahid idan likafani ya kadan kuma mamata suka zama suna da yawa to ya halatta a samu ainihin likafani guda a yi wa jama'a amfani da shi to amma me ake nufi da likafani guda ba wai a samu yadi guda duk a shimfiɗa a ita nan naɗe su a ciki ba a sai a gugutsira kowa a ɗan lulluɓa mishi ko da ya lullube daga kanshi zuwa kirjin shi ne ko daga kanshi zuwa wuyan shi ba wai ana nufin a haɗa su gaba ɗaya a lullube su a ciki ba wannan kuskuren fahimta ne wa hadisin mun fahimci wannan ko li hadisi Anas radiyallahu ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة إذا أكا ɗauki babban likafani mamata ne an yi jihadi ga sunan an kashe su da yawa ba a sama wa kowa likafani ba sai aka samu babban yadi sai a gugutsura gwargwadon kowa ya dan samu a dan lulluɓa mishi a jika tunda su waɗanda aka kashe a filin daga kar ku manta ba a cire musu tufafin su fa da tufafin su za a bar su idan rawani ne sai a gyara zaman rawanin ya zauna daidai in hula ce a bar mishi a bar shi haka za a nannaɗe shi da komai shi za a kudin shi a saka shi mun fahimci wannan da kyau ko to kaga ashe wannan likafani ibada ce kadai a lullube shi in ba haka ba ai jikin shi a lullube yake to sai a tsatsaga in aka tsatsaga sai a sa wa kowa gwargwadon abin da ya samu kuma in an zo hakan kabari tunda mamatan suna da yawa in aka haka wawa keken kabari guda daya za a iya zuba mutum biyu ko uku a cikin wannan ainihin kabari to in aka zo sai a dubi wane ne yafi hadda da aiki da alkur'ani sai a sa shi shine a farkon bangon alkibla sannan wannan sai biyo bayan shi shine yace wa yuqaddamu aktsaruhum qur'anan ila al-qibla wanda yafi yawaita karatu da haddata al-qur'ani sai a gabatar da shi zuwa al-qibla li hadisi Anas radiyallahu anhu saboda hadisin Anas Allah ya kara mishi yarda Anas yace lamma kana yawm Uhud ranar da aka yi yakin Uhud marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi Hamza ibn Abdul Muttalib manzon Allah ya zo ya wuce ya ga Hamza dan Abdul Muttalib kawun shi kenan وقد جدع ومثل به an sare mai hanci kuma an daddatsa jikin shi shine musla an daddatsa jikin shi kuma judi'a an gutsura hancin shi balarabe in yana son ya zage kai ci mutuncinka sai ya ce jadda Allahu anfaka Allah ya gutsura hancinka duk mutum ka duba ka gani wani hancin nashi ma inda kusashe ne yana muni ina a ce ba hanci gaba ɗaya wani irin muni zai yi hanci shine fuska ai kaga wani hancin shi inda fashe ne sai kaga yayi muni to ina aka ce an kwashe hancin gaba daya yaya za ka ga mutum ai laraba sun iya zagin cin mutunci jadda Allahu anfaka Allah ya gutsura hancinka affara Allahu wajhaka Allah ya turbida fuskarka da kura haka ala jadda Allahu kaza kaza haka zaka ji suna yi faqala manzon Allah da ya ga wannan abu yayi takeici sai ya ce laula an tajida fasiyatu fi nafsiha yace ba dan safiya kanwar hamza ce ma'ana ita ma safiya yar uban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce manzon Allah ya ce ba dan safiya tukatta ji zafin abin da zan yi ba la taraktuhu da na bar wannan gawa ta hamza hatta ta akulahu afiya har kura ko zaki ko kyarkeci ya zo ya cinye shi saboda ya fi sauki to amma tun daga kanwar shi uwa ɗaya uba ɗaya in aka yi wanta haka ba za ta ji daɗi ba amma manzon Allah ya ce ba dan haka ba to da ainihin abin da zai yi kenan to a nan ya laula ta zama me ta zama lau harfin tina'in liwujudin abin da ya sa manzan Allah ba zai haka ba saboda ne saboda za ta ainihin ji zafi ɗin to shine a ƙasa ya fassara al'afiya ya ce hiya siba'u su ne dabbobi masu dagi wannan kura da zaki da makamantansu wa da kuma tsuntsaye masu wannan kumba allati taqaw alal jiyaf waɗanda suke afkawa ga'an musa mushe fata'kuluha su cinye wa yujma'u alal awafi ana jam'in sa a ce al awafi jam'in afiya to yace da na basu sun cinye shi hatta yahshurahu Allahu min butun at-tayri was-siba yadda Allah zai tashi Hamza daga cikin ainihin tsuntsaye da kuma irin waɗannan dabbobi masu dagi ma'ana ya zama shi bai da kabari kawai in Allah ya tashi tare da halittu sai zama shi Hamza daga cikin waɗannan dabbobin zai fito to amma tunda safiya za ta ji zafi ba za a yi haka ba fakaffanahu fi namiratin sai manzo Allah ya samu wani mayafi wa Hamza likafani wa kanat idza khammarat ra'su khammarat ra'sahu badat rijlahu idan aka jawo mayafin aka rufe ainihin kan hamza sai kuma kafafuwan shi su bayyana wa idza khammarat rijlahu bada ra'asuhu in aka rufe kafafuwan sai kan ya bayyana fa khammara ra'asahu sai manzo Allah ya ja ya rufe kan shi wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu idan ba hamza ba duk waɗanda suka yi mutuwar shahada a Uhudu babu wanda manzon Allah ya wa sallah to kamar yadda muka faɗi jiya kuma za mu zo mu karanta can gaba manzon Allah ya wa sayyidina Hamza sallah so 70 bayan ya mishi a wannan rana lokaci zuwa lokaci ya je ya tsaya kabarin shi ya mishi har sai da aka kidara sai da aka samu guda saba'in manzo Allah wa sayyidina Hamza wa qala manzo Allah yace ana shahidun alaikumul yawma a yau din nan ne zan yi shaida akan ku ko kuma al yawma ay al yawmul maw'ud ranar alkiyama wadda take alkawarantacciyar rana ce mun gane wannan ko qala shi ainihin Anas mai riwaya yace wa kasratil qatla waɗanda aka kashe suna da yawa wa qallati siyab tufafin da za a yi musu likafani ya kaɗan wa qala sai annabi ya ce sai annabi ya ce wa kana yajma'u salasata wa lisnaini fi qabrin wahidin annabi yakan hada mutum uku ko biyu a cikin kabari daya wa yas'alu amma an annabi yazo zai saka su a kabari sai ya tambaya ayyuhum aktsaru qur'anan wa yafi yawan hadda alqur'ani to mutane sun zauna yanzu ba sa hadda alqur'ani mun fahimta ko waɗannan suna hadda wake-wake waɗannan kuma sun zauna ba hadda waka ba hadda alkur'ani to ba ƙaramin laifi ba ne a cikin shari'ar musulunci mutane su zauna ba sa haddace alkur'ani kullum ka tashi karatu sai ka ga kul huwallahu kullum ka tashi karatu sai ka ga kul huwallahu eh Allah ya baka lada tana da falala ba a ce babu ba amma me dalili wai sai mutum sai wayo ai muna son ku haddace kasa kasa ne a aliman ka haddato sama ka rinka yi mu ma mu haddace sama mana kawai wayo muna son a haddace ƙasa ƙasa ai wannan yan islamiyya duk sun haddace kul wallahu da falaki da nasu da kulliya da sauransu a rinka shiga da zurfi ana haddacewa a samu a haddace alqur'anin mamana mun fahimci wannan da kyau kuma ga malamai Allah ya sa akwai wadatattun malamai da za su koyar da tahfizul qur'an amma iyaye sun ki su biya kuɗin makaranta yadda ya kamata sai wata ya kare sai ka kawo naira ainihin ashirin wai shine kuɗin wata yaushe za a samu original malamai su karanta muku da 'ya'yanku sai a kawo muku waɗanda za su koya wa 'ya'yanku shikenan kawai alifin bil fatahatai ne an yaron kai gama islamiyya bai haddace alkur'ani ba in ba haka ba akwai makarantu waɗanda an kafa su suna nan a jihar filato a jos yaro zai yi su makarantun boko ne kuma ba zai fita ba sai ya haddace alkur'ani yana gama form 6 a boko kuma ya haddace alkur'ani to yaushe za su zo su zama gwamnoni suna wulakanta masu karatun alkur'ani amma an nuna wa yaro gaba ɗaya alkur'ani bai da muhimmanci malamin islamiyya bai da muhimmanci za a je makarantu na kuɗi a je a biya naira dubu kaza naira dubu kaza amma ta islamiyya sai a zo a ce wai halin yau da ake ciki halin yau bai shafi boko bai shafi arabiya mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa sai wata ya ƙare sai a ka naira ɗari hudu sai a ba malami naira ɗari hudu ai kuɗin kefanan wuni guda ne to ba dole ne lokacin karatu ya yi malami ya tafi yana sana'a ba to yaushe yara za su haddace alkur'ani kuma su malaman su suka fara watsawa da kansu kima ku saka kuɗin makaranta yadda za ku wadatu idan ba za su iya biya ba kowa ya je ran da ɗanka ya je ya faso wani kai aje a biya waɗannan kuɗin a wurin 'yan sanda a ci a iska kuma duk yaro in an tashi a ce eh wannan yaro a shekara za a biya mishi dubu biyar duk inda uban zai tafi ya samo kuɗin ya je ya samo kuɗin babu ganin waɗannan arna ne ita za ta gasa masara ita za ta siyo rake ta kankare ita za ta yi dako ita za ta yi kaza za ta yi kaza ta biya wa ɗanta kuɗin makaranta duk wahalar da za ta yi ita za ta biya kuɗin makaranta ko ba ku gani mata ke biya shi da ya aure ta ya kawo jali ya bata na farko ya gama wa salam shikenan ba tsakanin shi da ita ba sauran magana mun fahimta to shikenan wai sai a ce wai wai mal saboda an wulakantar da addinin musulunci a ƙasar Hausa an saba da sai ranar Laraba za a bada ko biyu su ne kuɗin Laraba yaron na ya ji ya cinye ko biyu nan kuɗin laraba ya kai wa malami kai dai ba ruwanka me zai hana malaman ba za su yi tsubba a zaurika ba ba gashi nan suna ta yi ba in an zo an ce su bari me za su yi to mun fahimta to yanzu kuma da aka zo za a yi gyaran wani aka zo taron iyayen yara sai a ce wai nawa za ku iya biya a'a in aka buɗe makarantun kuɗi na boko cewa iyayen yara ake nawa za ku iya biya kawai doka ce kawai kaza in baka iyawa ka tafi in ɗanka ya zama ɗan iska kowa kai ka jawa kanka kuma kowa zai iya biya wa ɗan shi kuɗin makaranta da tsada a karantar da ɗan tsari ne mutanen mu ba su da shi a tsaya a tsara al'amura mana to ka ji dai falalar hadda alqur'ani har kabarin in ya kama za a saka mutum biyu sai a ce wane ne yafi yawan hadda sai annabi ya ɗauke shi ya sa shi gaba kuma gwargwadon duk aikin ka na alheri ya kamata kowa ya sani al-imamu ya fitar da wannan hadisi da man faɗi hadisi ne sahihi duk aikinka na alheri aljannar da zaka shiga in an kaddara zaka shiga to gwargwadon yawan ayoyin da ka haddace saboda aljanna step step ce mataka mataka ce yawan ayoyin alqur'ani yawan matakalarta qul huwallahu ahad ka haddace sai a ce shiga nan kana can kasa kenan ka haddace har alif lam mim ku ne can sama alfirdausi kenan to saboda haka in baka haddace da yawa ba har ka mutu to gwargwad duk yadda aikinka na alkhairi ya kai sai a ce kai ka zama dan aljanna to amma aljannar ai mataki mataki ce to gwargwadon haddaka ga qur'ani to gwargwadon kuma inda za ka samu ka haddace rabin alqur'ani to kune na tsakiya ka haddace duka to kune can sama mun fahimci wannan da kyau kuma Allah ya hore hanyoyi na hadda alqur'ani cikin sauki ka je malami ya biya maka karatun alqur'ani bitalakki dan qur'ani sai da talakki sai ka je ka zauna ka ga yadda malam yake faɗe kana kalla shi yasa da yadda ake yin talakki din sai dalibi sai malam ya zama irin zaman sarki da ake cewa ko kuma irin zama na abin nan wanda malaika jibril ya zo yayi mun fahimta ko zama da malaika jibril ya zaman tahiya sai dalibi ma sai irin wannan zaman tahiya sai su hada gwiwa shi da malamin haka kamar yadda malaika jibril ya da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wa dalibin ya rinka kallon bakin malami wattini wazaitu bakin zai rinka kallo bakin malami zai rinka kallo to sai ka ga yana kallon yadda malam yake lankwasa bakin shi to sai ga ɗalibi shi ma yayi talakki kenan kamar ana jefa mai yana karɓa ana jefa mai yana tafa sai ka ji ya iya kira'a kyakkyawar kira'a mun fahimci wannan amma kun kasa biyan kuɗin makaranta dole ne yaro ɗari malami ɗaya yaushe zai iya sarrafa su a lokacin da yake cewa wannan bari lokacin wannan ya kifa wannan mari sai malamin ya zama kawai abin da yake shine ya zama mai jego reno yake yaran ba karatu yake biya musu ba yana lallashin wannan me yasa ka zalunci wannan wannan ya kifa wannan mari wannan yana malam ka gan shi ko wannan yana cewa malam Allah ya isa duk sun ruda malam mun fahimci wannan da kyau ko dalili saboda ba za ku iya biyan kuɗi kuɗi ba malamai da yawa wadatattu yadda za su ainihin a rarraba kowane aji a sami yaro goma za a karantar da su cikin sauƙi sannan mutane sun kasa su gina makarantu na islamiyya a gina makaranta ta islamiyya kamar yadda gwamnati take zuwa ta gina makarantar boko tsakanin wannan aji da wannan aji ba a jin sautin su amma daga wannan aji zuwa wannan aji suna kallon juna wannan yana leko wannan yaya ku kuna da kokari ku ko mun bi ku mun fahimci wannan da kyau ku to dole sai an yi nizami akan al'amura din fa idan ba haka ba to za a zo yanzu dai dama 'ya'yan musulmi hausa faduwa jarabawa suke ta wayek mun fahimta ko to sun ta faduwa wayek kuma ba san qur'ani ba shi yasa duk kwanar da kaje sai ka samu matasa ga sunan sun gama sakandare ya gama sakandare ya faɗi bai iya karatun addinin musulunci ba sannan girman kai ba zai bar shi ya je ya zauna wurin baban shi da yake dinki ko yake tinka ko yake kafinta ba saboda me ya tara yan mata ya musu ƙarya ga sunan suna zuwa nan layin layin nan na masu kuɗi din nan sai gan shi sai zo sai ga ya karkace haka an ɗauke shi hoto a jikin gida mai kyau shi kuma gidansu gashi nan rusasshe ne na ƙasa sai a ɗauke shi ne sai je makaranta sai a ɗan saka a cikin littafin shi haka da ka san ita ƙarya wai shirya ta ake kuma sai ta rushe sai saka a cikin littafin wai sai miƙa budurwar shi ta riƙe mai littafin tana buɗe a'a Ahmad wannan fa ai gidanmu ne wannan gidan hayan babanmu ne ma wannan ai muna mu yafi wannan wai ƙarya ka wai gidan hayan babansu ne ma wannan to yayi mata wannan ƙarya ana makaranta to yanzu kuma ta je ta same shi daga jeran wanda yana ta dukan kwano tinka zai yiwu ko kuma ta same shi a daji yana dukan kusa zai kabet to yaya aka yi haka kai kuma mun fahimta ko to shi yasa duk sai kuka ga cewa ba za su iya sana'a ba to karshe su ne sai a kama wannan ya yanke agwagwa an ka abuhu wannan ya yanke kaza wannan ya ka samu mushin akuya ya dauko ya fede ta ya kai mahauta shine duk dole su zama irin wannan mun fahimci wannan ko to wallahi matsalar da ake fama da ita kenan to in ya zama kasur gumin kato abincin naira ashirin ba zai ishe shi ba kuma yana da bukatu kuma ya yi karya to ya zai yi shine sai su tare hanya sai su zama 'yan fashi da makami sai a ce ai hausawa ne ras a to bahaushe ras yunwa ina ruwanta da bahaushe dole sai ya ci kuma bai da sana'a kuma yana da girman kai dole ya je tarba mutane ya kwace kuɗi mun fahimta ko ta ma sai kaga waɗannan 'ya'yan arna iyayensu mata za su biya musu kuɗin makaranta za su je su yi sannan duk girman shi kowaye shi zaka ga uwar shi ta samu ainihin wannan dan raga-raga ta soka mai masara ta ce tafi talla za ga shi sangwami ne da shi yana yawo yana tallan masara in bai wannan tallan masara ba zai kwana da yunwa zai sha duka ba za a biya mashi kuɗin makaranta ba to amma yanzu akwai wanda uban shi zai bude mishi tankin kananzir yana tsayawa a unguwar in an fito hutu zai yadda ne zai ce shi gaskiya shi shi shi shi saboda ba zai iya faɗan dalili ba dan bai da gaskiya akan dalilin nashi ƙarshe abin da yake nufi yana jin kunyar ya tsaya ya wannan sayarwa to haramun ne to ba gwamma ma da ake zagawa da su ana dukan sa anguwa kowa gan shi gashi anguwa ya girma amma ya zama barawo ba a zaga kowa ya gan shi mun fahimci wannan da kyau ko to wajibi ne fa sai an yi shiri fa in ba ba ai wannan shiri ba fa ba haushe fa zai zauna a kaskanci fa kwanaki mun fara tattauna matsalolin duk sanda aka zo ana tattaunawa sai a ce wai ana zagin hausa ba zagin ku ake ba so ake ku gyara mu ma ai hausawan ne amma so ake a gyara dan menene ai an ce Allah wadaran naka ya lalace ba daɗi muke ji mu faɗi ba amma dan me ku ba za ku gyara ba mun fahimci wannan da kyau to wajibi ne a samu gyara akan waɗannan al'amura din wajen abin da ya shafi karatun addinin musulunci karatun zamani wajen sana'o'i dole ne duk a samu ran da duk ta kwalewa yaro yana aikin gwamnati an kore shi dama ya shikenan kafinta ne sai fito da kusoshin shi da guduma ya share kofar gidansu yanzu in ya buga wata kwabar mai kyau sai ga yanzu nan ana aiko da kuɗi mun fahimci wannan da kyau ko ta ma bai iya sana'a ba ko da a kaddara an ɗauke shi aikin gwamnati aikin gwamnati zai dimanta ne ko ka dimanta kai wata ran za a zo a ce an yi ritayar ka an yi ritayar ka baka mutunci a ofis baka kaza baka kaza ba dole kuma ka zo ka shiga halin kakani kai ba duk wani kaya da ka tara a ɗakin ka sai ka fito da shi ka sayar dan ka ci abinci ka gama cinye abinci da shi kuma bukatar ka ba za ta biya ba dalili baka iya sana'a ba kuma aikin gwamnatin baka yi mutunci ba Allah ya kiyaye to shine sai annabi ya tambaya waye fi hadda qur'ani fa yuqaddamu fil lahadi sai a gabatar da shi shine a farko cikin kabari din wa kaffana rajulaini was salasata fi thawbil wahidi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura mutum biyu ko mutum uku cikin ainihin da tufafi daya to shine wannan lafazin da aka ce yayi wa mutum biyu da mutum uku likafani fi thawbil wahidi da tufafi daya sai wasu suka dauka wai mutum biyu ake dauka a nan nade alkafani daya ko mutum uku a nan naɗe alkafani daya qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ai shikenan sai a dauko malamai almuhaqqiqun su ibn taymiya su ko ina alhamdulillah rabbil alamin ibn sayyidin nas ko daya daga cikin su yake cewa na je na ga ibn taymiya a makarantar shi yana karantarwa sai na ga ibn taymiya wani irin malami ne da duk mas'alar da ya tasa duk fannin ilimin da ya tasa a gaba sai ka ce bai san kowanne ba sai wannan ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid shi yake faɗin wannan magana ba ibn sayyidin nasi ba to ibn daqiq al-eid yace idan wannan malami ya taso mazhabin malikiya in ya fara bayani yace sai ga yan malikiya suna ta rubutawa saboda sun ji matsalolin da yake su malamai ne a malikiya amma ba su taɓa sani ba haka hanabila haka kowace mazhaba yace kai sai da na je na ga yan shi'a ma suna taruwa a makarantar ibnu taymiya saboda a cikin shi'ancin ma akwai abin da ba su sani ba to kaga sabanin namu yan shi'an yanzu su yan iska ne masu jajayen hula kawai ba karatu suke ba su na wancan zamanin karatu suke in suka zauna in ibnu taymiya ya faɗi magana sai su je su duba a littafin su sai su ga sun karu su ko yanzu su ce ƙarya ne tunda ba da ilimi suke magana amma na zamanin da za su zo ibnu taymiya yana tattakar su yana kafirta su yana rugurguza su sai su haƙura saboda sun san suna karuwa da ilimi in suka tashi duk waɗannan points da suka ɗauka duk matsalolin da suka ɗauka sai su je su bincika sai su je sun ƙaru da ilimi a cikin aƙidarsu da mazhabinsu na shi'a saboda shi ibnu taymiya yayi karatu a wannan fannin kai ibnu daqiqil idi yace har kiristoci da yahuda suna zuwa su saurari karatun ibnu taymiya saboda ibnu taymiya da ya zage yana bagana akan kiristoci kuma ka ce wani tsohon bishop ne kuma mun fahimta Allah ya yi wa Ibn Taymiyyah baiwa don haka al-Imam Zahabi ya ce ko al-Imam Zahabi ko Ibn Daqiq al-Eid ya ce ido na bai taba ganin irin Ibn Taymiyyah ba Ibn Daqiq al-Eid yake faɗi ya ce ido na bai taba ganin irin Ibn Taymiyyah ba ya ce idan Ibn Taymiyyah ma bai taba ganin irin Ibn Taymiyyah ba shi kanshi Ibn Taymiyyah bai taba ganin irin shi ba kuma aka ce bayan mutuwar Imam Ahmad ibn Hanbali har yanzu mace bata sake tsuguna ta haifi ɗa mai ilimi irin Ibn Taymiyyah ba sai dai maneji ai ta karime karime to shine qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya yace ma'anar hadith abinda wannan hadisi yake nufi annahu kana yaqsimu as-sawb al-wahid bayna al-jama'a annabi yakan samu tufafi guda daya sai ya karkasa shi a tsakanin jama'a fa yukaffanu kullu wahidin bi ba'dihi lid-darura sai ya zama kowane guda daya daga cikin mutanen sai a ɗauki wannan ɗan tsagi da aka yanka mishi sai a ainihin lullube shi da shi saboda larurar babu wa in lam yastur illa ba'da badnihi ko da wannan likafani da aka dan yanka mai wani barin jikin shi ya rufe kawai ya dullo alaihi tamamul hadis abinda zai nuna mana wannan fasara da muka yi cewa daidai ce to cikon hadisin da aka ce annahu kana yas'al an aksarihi an aksarihim qur'anan annabi yakan tambayi waye yafi yawan hadda alqur'ani fa yuqaddimuhu fil lahdi sai annabi ya gabatar da shi a cikin kabari din falau annahum fi saubin wahidin da a ce a tufafi ɗaya ne ake nannaɗe su gaba ɗaya jumlatan dunkulalle la sa'ala an afdalihim qabla zalika da kafin a je kabarin ne annabi zai tambaya ba a wurin likafani ba ba a wurin kabari ba kai la yu'addi ila naqdi takfin wa i'abatihi yadda yake ba za a zo kuma ana sake ainihin warware likafanin a koma da mutum ba ma'ana da a ce wai a tufafi ɗaya ne annabi yake hada sai yake nan nadewa sai an je wurin kabari ya ce wane ne yafi yawan hadda alqur'ani to kaga da sai an sake ciro shi kenan an sake wargaza shirin to amma tun farko an tsatsaga kowa an nannade shi to in aka je sai annabi ya dube sai ya ce wane ne yafi hadda alqur'ani sai a ce wani sai a ciccibe sai a saka shi sannan sai wani zakarahu fi aunil ma'bud yace shamsul haq al abadi shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi aunil ma'bud sharhi ne na sunan abi dauda ran nan mun yi bayani akan ainihin wannan sharhi muka ce yana da mujalladi goma sha uku ne wani babban malami ne mutumin kasar indiya ya yi shi malamin hadisi ne da fiqhu tare da cewa ba hanafe ne amma yana da tsoron Allah yana da takawa na ya kawo maganganun kowace mazhaba kuma ƙarshe tabbatar da abin da yake sunna gwargwadon ikon shi to ya faɗi wannan magana a cikin mujalladi na uku shafi na 165 wa hadha tafsiru Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wannan fassarar da Ibn Taymiyyah yayi huwa sawabu ita ce daidai wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi amma fassarar da wasu malamai suka fassara wannan akan zahirin shi wannan hadisi cewa wai annabi yana ɗiban mutum biyu ne ya nannaɗe su a likafani ɗaya ko mutum uku sai ce wannan fassara fa khata'un kuskure ce mukhalifun li siyaqil qissa kuma ya saba wa yadda kissa ainihin hadisin ta koro kama bayyana ibnu taymiya kamar yadda ibnu taymiya ya bayyana mun fahimci wannan ko wa abadu minhu anis sawabi magana kuma da tafi wannan nisa daga abin da yake daidai man qala ma'ana saubin wahidin qabrin wahidun wani kuma da ya tayi fasara sai ya ce tufafi ɗaya ɗin nan da aka ce ana nan su a tufafi ɗaya a kabari ɗaya ake nufi ba wai tufafi ba ya ce to wannan magana kuma ta fi waccan zama kuskure li'anna hadha mansusun alaihi fil hadith ya ce domin wannan maganar nassi ya zo a cikin hadisi cewa ainihin a kabari ɗaya to dan me kuma za a fassara waccan jumla tufafi ɗaya da cewa a kabari ɗaya ya ce fala ma'ana li i'adatihi babu amfanin a sake maimaita wannan ainihin kalma ɗin أخرجه أبو داود الإمام أبو داود في تدوان حديثي أتكن جزء نبي شافي نهم سند بيو والترمذي ده الترمذي أتكن مجلد نبي شافي نقل إيدة تلاتين ده تقوز وقل إيدة تلاتين ده ترى وحسنه الترمذي أتكن وانا حديثي نيمي كو وابن سعد ابن سعد يا في تدوان أتكن طبقات الكبرى أتكن مجلد نأكو تكدى تأيا شافي نتقوز وانا طبقات الكبرى ألبانيا أنا كفا حجة ده إتني يا كفا حجة ده إتني يو كما شكرو arba'in da biyu da suka wuce ko fiye da haka saboda lokacin ba a tsabba'a ta ba ba a buga ta ba amma yanzu an buga ta ta fito saboda haka ba in ka tashi sai ka je ka binciki inda wannan hadisi yake a ba ta sha'ara ne ba tabaqatul kubra ta ibnu sa'ad wannan malamin hadisi ne yana kawo manyan malamai ne mutanen kirki tabaqatul kubra ta imamu sha'arani ai ya hada baki da fari ne sahabban annabi ya ɗibo tsarkaka ya zo ya hada su da wasu 'yan iska maciya jaka ya ce wa duk waliyan Allah ne wannan ya ci mutuncin sahabbai ne mun fahimci wannan ko kowa ya je ne ne ta tabaqatul kubra wannan ya ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zai ce kamar yadda abubakar siddiq yake bawan Allah waliyin Allah mutumin kirki sai kuma ya kawo wani shedani ya ce wannan bawan Allah ne mutumin kirki in ya ganka ka ɗoro wa jakakka mangala sai ce kai sauri ka cire wannan mangala sai ainihin sadu da wannan jaka sai a ce wannan bawan Allah ne shi ma kamar yadda abubakar yake bawan Allah dan Allah ba a ci mutuncin sayyidina abubakar ba ta ma waɗannan wai waliye ne wai baka fahimci karatun bane wai baka fahimta bane mutum ya zo ya zinduma maka zagi sai a ce baka fahimta bane ya banka aka yi wata kalma za ta sa ka fahimta haka mun fahimci wannan Allah kiyaye to shine duk irin wannan ilmomi ne na falsafa fa da ilmul karam da muka yi tawa jama'a bayani wannan ilimin fa kafirci ne fa jama'a tan tagare kafirci ne duk baki ɗaya jama'a su watsar da shi babu alheri ko misala zarratin cikin shi alheri yana cikin qur'ani da hadisi sai mutum ya zo ya ce maka da manzan Allah da fafuroma duk ɗaya ne sai ka ce kai ba ɗaya bane sai ce maka wai halicci manzan Allah sai ka ce Allah wai halicci fafuroma na gane shehu na gane ka ji ya ƙara dulmiya ka wai sai a zo kalma a ce da manzan Allah da fafuroma duk ɗaya ne da sharhin da za a yi ka fahimci wannan a wai sai a ce maka gafa abin da ake nufi mun fahimci wannan da kyau jama'a to waɗannan duk baki ɗaya kafirci ne hanya ce aka biyo a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ga sai aka yaudare su wai su ne masu kaunar manzon Allah kuma su ne masu kaunar alqur'ani duk wannan kafirci ne wajibi mutane su watsar da shi wal hakim da al imam al hakim a cikin littafin shi al mustadrak a cikin mujalladi na farko shafi na 365 zuwa 366 wa siyaqu lahu lafazin da albani ya kawo cikin wannan littafi na hakim ne وعنه البيهقي بيهقي ما رويت وانا حديثي تهنى الامام الحاكم domin بيهقي الماجر حاكم ne kamar yadda na faɗi hakim kuma almajirin dara kutsuni ne haka al'amarin yake to duk sanda ka buɗe sunan al-kubra ko sunan al-sughra ta imam al-baihaqi in ka jana cewa haddathana al-hafiz abu abdullah babban mahaddaci baban abdullah ya ba mu hadisi in ka ji baihaqi ya faɗi haka hakim yake nufi to bai haƙi ya fitar da wannan a cikin mujalladi na hudu na sunan kubra shafi na goma zuwa na sha ɗaya wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujalladi na uku na al-musnad shafi na ɗari ɗaya da ashirin da takwas wa tabarani fil kabir da al-imam tabarani a cikin mu'jamul kabir mujalladi na farko da mujalladi na bakwai da kuma ainihin shafi na biyu da ma'ana a cikin mujalladi na ɗaya a shafi na biyu cikin mujalladi na bakwai shi ma a shafi na biyu wa abu nu'aymin da kuma abu nu'aymin fil hilya a cikin littafin hilyatul auliya lokaci ya kure mana ne da mun yi takaitaccen bayani akan wannan littafi insha Allah ta'ala sai wani wurin in albani ya zo ya kafa hujja da shi zamu bayani akan hilyatul auliya na al-imam Abu Nu'aym al-Asfahani Allah ya ji kanshi a cikin mujalladi na tara shafi na 26 wa ziyadatu lahu duk waɗannan ƙare-ƙaren lafuzza da aka samu fi nafsiha hatta ta'kulahu al-afiya da sauransu dinnan to na al-imam Abu Nu'aym ne a cikin hilya wa qala al-hakim al-hakim an-naisaburi yace صحيح على شرط مسلم وانا حديث يا ان كانت على شرط مسلم ووافقه الذهبي سي الامام الذهبي يكي مغنى ده حاكم يفدي غسكيا ني سي الباني يكي وانما هو حسن فقط اه وانا حديث حسن ne kawai bai kai sahih ba kama sabaka fi salis min al mas'ala الثانية والثلاثين كما يدى بيان يا جبات أتكين أينين حديثي نأكو مسألة تلاتين دبيو في الصفحة الثالثة والخمسين أشافينا خمسين دأكو أصوهم بغو كنا أما أتكين وانا شافين زي زما شافينا سبعين دهو إني أن فهمت وانا دكوكو to wannan ainihin su ne a matsaloli waɗanda ya kafa hujja da su insha Allah ta'ala sai gobe mun zo za mu ƙara bayani kuma mu ci gaba da karatu din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik